sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. rahmanir rahim masu sauraro ga labaran duniyan da farko ga kanunsu iran ta kai hare-hare mai da martani kan sansanin sojojin amurka da ke al'udaid na kasar qatar majalisar dokokin kasar iran ta gabatar da bukatar kasar ta fice daga hukumar iaea e sannan za ku ji cewa sojojin jamhuriyar musulunci ta iran sun kai hare-hare kan hamji kasar isra'ila da makamai masu linzami masu yawa a dare da safiyar talata yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta kai hare-hare mai da martani kan sansanin sojojin amurka a al'udaid na kasar qatar ma'aikatar tsaron jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar kai hare-hare da makamai masu linzami kan babban sansanin sojojin amurka da ke al'udaid na kasar qatar da misalin karfe 8 na daren talata kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ma'aikatar tsaron kasar tana faɗar haka a ranar litinin da yamma ga kuma yadda bayanin yake ya ku mutanen ƙasar iran masu daraja bayan hare-haren ta'addanci wanda gwamnatin ƙasar amurka ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na jumhuriyar musulunci ta iran na zaman lafiya wanda kuma hakan ya saba dokokin ƙasa da ƙasa ma'aikatar tsaro tare da dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar da kuma rundunar khatamul anbiya a nan tare da shi'arin ya baban abdullah salam an kai hari kan sansanin sojojin amurka da kuma cibiyarta na sarrafa hare-hare a yankin asiya ta yamma wanda ke udait a ƙasar qatar tare da amfani da makamai masu linzami masu ƙarfi a halin yanzu dai saƙon mutanen jumhuriyar musulunci ta iran da sojojin ga sojojin amurka da kuma ƙawayensu ya isa fadar white house don haka jumhuriyar musulunci ta iran tare da dogaro da allah maɗaukakin sarki da kuma nagartattun mutanen ƙasar sun tabbatar da cewa ba za su taɓa barin duk wani harin da wata ƙasa ta kawo mata ba sai ta rama ba za su taɓa barin wata ƙasa ta ci mutuncin ƙasar ko mutanen ƙasar ta ƙasƙanta su ba bayanin ya kara da cewa tare da hare-haren ta'addanci wanda amurka ta kawo kan cibiyar makamashin nukiliya na jamhuriyar musulunci ta iran ya tabbata kan cewa hamcikar isra'ila 'yar koriyar amurka ce a yankin da kuma duk ayyukan sharrin da take aikatawa sojojin sun sanya wa hare-haren suna bushara da fatahi banda haka sun kara da cewa muna son mu bayyana cewa jiragen ruwan yakin amurka wanda suke ɗauke da makamai da jiragen saman yaƙi a yankin tekuna ba su da wani muhimmanci a wajenmu kuma nuna rauni ne ga amurkawa da ƙarfinsu bayanin ya ƙara da cewa a daidai lokacin da muke shiga watan muharram watan makokin abu abdullahi hussein salam muna ƙara jaddadawa makiya jamhuriyar musulunci ta iran kan cewa duk wani ƙoƙarin nuna ƙarfi ko kuma tsokana ba abin ƙyalewa ba ne don haka idan amurka ta sake kai wa iran hari to kamar ta kawo ƙarshen samuwarta a yankin asiya ta yamma ne sannan da haka al'ummar musulmi da dukkanin ƙasashe masu son 'yanci a duniya za su huta da amurka da kuma harjin kasar isra'ila a yankin asiya minista harkokin wajen kasar iran ya bayyana ra'ayinsa dangane da buƙatar tsagaita wuta tsakaninta da hamjin kasar isra'ila daga shugaba trump na kasar amurka kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban kasar amurka donald trump yana cewa ya yi magana da minista harkokin wajen kasar iran wato abbas arakci tare da bukatar tsagaita wuta da hamjin kasar isra'ila wanda ya ce masa dama ai hamci kusa isra'ila ce ta fara yakin da iran amma idan ta dakatar da kaiwa iran hare-hare nan da karfe huɗu na safe wato na safen talata to ana iya dakatar da budewa juna wuta daga ƙarshe dai ministan ya bayyana cewa wannan matsayi ne nashi ne amma tabbatacciyar magana ita ce ta majalisar tsaro ƙasar. sojojin jimhuriyar musulunci ta iran sun kai hare-hare kan hamjiksar isra'ila da makamai masu linzami masu yawa a daren talata sojojin jimhuriyar musulunci ta iran sun kai hare-hare kan kudancin hamjiksar isra'ila inda ɗaya daga cikin makamai ya fada kan wani gini mai hawa bakwai ya kuma rusa shi gaba ɗaya kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya bayyana cewa a safiyar talata ce firayim minista amshi kusa isra'ila bayan ya sami labarin cewa shugaban kasar amurka ya buƙaci tsagaita wuta da jimhuriyar musulunci ta iran shi ma ya ce ya tsagaita wuta da jimhuriyar musulunci ta iran a ɓangarensa sannan kuma hamji kasar isra'ila ta ci gaba da kai wato malaman nukiliya ga shahada a ƙasar iran don haka gwamnatin ƙasar iran har yanzu ba ta tabbatar da amincewa da wato budewa juna wuta wanda wa'annan shugabanni suke kira zuwa kai ba kafin haka dai sojojin juma'a musulunci ta iran sun cilla makamai masu linzami kan garin annaqab daga kudancin hamjikar isra'ila har ila yau a kunshin hare-hare na 21 tun lokacin da aka fara yakin da hamjikar isra'ila a ranar juma'a ta sama sojojin iran sun ce mafi yawan makamansu sun fada a kan garin bir sha'ab shi ma daga kudancin hamshiksar isra'ila a harin-harin da sojojin jumhuriyar musulunci ta iran suka kai kan hamshiksar isra'ila ya zuwa safiyar jiya sun kai makamai masu linzami goma sha ɗaya yahudawan sun bayyana cewa hare-haren sun kashe mutane takwas kacal sai dai wasu majiyoyin sun tabbatar da cewa adadin ya fi haka nesa ba kusa ba majalisar dokokin ƙasar iran ta gabatar da buƙatar ƙasar ta fice daga hukumar iaea e shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalibov ya ce majalisarsa tana kan bincike na wata doka wacce za ta dakatar da haɗin kan da gwamnatin ƙasar iran take bawa hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e saboda ha'incin da shugabanta take wa wato yake wa jumhuriyar musulunci ta iran a shirinta na makamashin nukiliya tashar talabijin ta press tv a nan ta nakalto kalibov yana faɗar haka a shafinsa na x ya kuma ƙara da cewa idan iran ta dakatar da hakan wato ta dakatar da haɗin kan da hukumar makamashin nukiliya ba za ta sake komawa ba sai tare da wasu sharuɗa da lamuni da kuma tabbacin cewa za a yi mata adalci wannan na zuwa ne bayan da jumhuriyar musulunci ta iran ta zargi hukumar ta wato hukumar ta iea da rashin adalci a cikin yadda take mu'amala da ita wanda ya nuna cewa ta ɗauki ɓangare a rikicin da hukumar wato a rikicin da jumhuriyar musulunci ta iran take da hamji kasar isra'ila ya ce dalilai sun tabbatar da cewa shugaban hukumar ta iaea e rafael gorosi ya zama ma'aikacin hamji kasar isra'ila a hukumarsa saboda yana miƙa wa hamji isra'ila dukkanin bayanan da take yake tattarawa a iran kan shirinta na makamashin nukiliya kakakin majalisar ya ce iran ba za ta sake komawa cikin hukumar ba sai bayan ta sami tabbacin za a yi mata adalci kakakin ma'aikatar shari'a a ƙasar iran ya ce hamsin ƙasar isra'ila ta kai hare-hare kan kurkukun evin a nan birnin tehran kakakin ma'aikatar shari'a a nan ƙasar iran ya bayyana cewa hamsin ƙasar isra'ila ta hanyar wakilanta a ƙasar iran sun kai hare-hare kan kurkuku mafi tsaro a nan ƙasar iran wato evin da ke nan birnin tehran kamfanin dillancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto asgar jahangari yana faɗar haka a ranar talata a daidai lokacin da fursunoni suke ganawa da danginsu labarin ya ƙara da cewa hare-haren dai sun lalata wasu gine-gine a cikin gidan yarin ya kuma yi sanadiyar rasa rayuka na mutane masu ziyara masu ziyara da masu ziyara danginsu da kuma wasu fursunoni har ila yau da jami'an tsaro a gidan yarin jahangiri ya bayyana cewa bayan an shawo kan al'amarin an sake bawa mutane hanyar ganawa da danginsu fursunoni kurkukun evin dai shine kurkuku mafi tsaro a nan ƙasar iran inda nan ne ake tsare masu aikata manya-manyan laifuka wa'anda hukuncinsu yake iya kaiwa ga kashewa ko kuma dai shekaru masu yawa. Ma sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To da yake yaƙi yana da fuskoki da dama, a yau shirin namu zai dubi ne akan wata daga cikin fuskokinsa, wato yaƙin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma Amurka suka kallafa wa jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wannan kuwa ba komai ba ne sai irin mafarkin tsaye da suke yi a kan batun sauya gwamnati ta tsarin musulunci a Iran. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. saboda kawai wasu suna da masu bibiya ta hanyar intanet sai zamana sun yi amfani da wannan sun shelanta kifar da kuma sauya tsarin gwamnatin musulunci ko kuwa ta hanyar aikewa da saƙonni na twitter ne da saurorin wato hanyoyin sada zumunta za a iya sauya gwamnati shin anya kuwa mutane irin wannan suna da hankali da suke tunani irin haka tsarin gwamnati na musulunci wanda ya fuskanci ƙalubale mai yawa a baya bai rushe ba ya tsallake kallafaffen yaƙi na shekaru takwas da takunkuman da amurka ta ƙaƙaba masa kuma take ci gaba da ƙaƙaba masa kai za a iya cewa ma babu wani lokaci da ake ɗauka mai tsawo sai ɗaya daga cikin gwamnatocin amurka ta ƙaƙaba wa jamhuriyar musulunci ta iran takunkumai amma take tsallake su ko kuwa wasu tawaye da aka yi a cikin gida wanda da hannun 'yan waje a cikinsu ko kuma cutar corona wacce aka fuskanta. Shin za a iya kawo ƙarshen wannan tsari kawai ta hanyar buɗe akawunt na shafin sada zumunta? Kai ka ce wani lamari ne na wasa. To ɗaya daga cikin 'yan wasan mai kuma ban dariya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take ganin cewa za ta yi amfani da shi shine Riza Pahlavi a can haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa suna ɗaukar shi a matsayin wani mai ceto amma a nan cikin Iran ana yi masa kallon wani ɗan kama ne mai ban dariya. Domin kuwa a duk lokacin da Isra'ilan ta buɗe faɗa da Iran sai ta garziya wajen wannan yariman da ya gudu ya bar ƙasarsa Iran ta zaƙulo shi wanda ya fi sanin titunan Washington da Los Angeles kan yadda ya san titunan birnin Tehran ta riƙa gabatar da shi a matsayin wanda zai koma ya ɗora kambun sarauta a kai. Hatta a cikin jawabin farko da Firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila bayan fara shelanta yaƙi a kan jamhuriyar Musulunci ta Iran ya yi kira ga 'Al'umma Iran ɗin da su yi bore domin sauya gwamnati. Da hakan ya zama wani abin dariya ba a waje ba har da a cikin gida a Iran ɗin. To bari mu yi wata tambaya da gaske. karfe zamana cewa Riza fahlawi dinnan da haramtaccen ƙasar Isra'ila take amfani da shi wani ma'aikaci ne a cikin hukumomin tsaro na jamhuriyar musulunci ta Iran. sai da a duk lokacin da ta gayyato shi take so ta ingizo shi ya yi wani abin da take so sai zamana baki ɗaya ma abin da ake so ɗin ya sakwarkwarce ya lalace. Babban gwanitar da wannan Yariman ya yi ita ce ziyarar da ya kai a haramtacciyar ƙasar Yahudawa a shekara ta 2023. To maimakon hakan ya ƙara masa ta goma shi a Iran, sai zamana ana masa kallon cewa yana aiki da abokan gaba na waje domin ya yi wa ƙasarsa illa. Abin dariya shine cewa Isra'ila tana mafarkin cewa da taimakon wannan ɗan sarkin da babu kambun sarauta a kansa za ta iya kifar da tsarin gwamnatin jamhuriyar musulunci kai ka ce a cikin daƙiƙoƙi hamsin da bakwai kaɗai aka yi juyin juya halin musulunci wanda ya kifar da 'yan waɗannan gidan sarauta, yanzu kuma sai a sake dawo da shi ɗan gidan sarautar ya maye gurbin juyin juya halin musulunci Wannan mafarkin tsaye ne da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi, wanda kuma a kan shi ne Isra'ilan ta gina shafukan Twitter da wani masani na tsarin zamantakewa na Jabu, wanda yake da dubban masu binsa na bogi daga Los Angeles. Irin mutanen nan ne masu tagomashi wato celebrities da suke rayuwa nesa da hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa. kuma suka fice daga ƙasarsu waɗanda aikinsu shine ɗumama kujera da sunan sun san abin da ke faruwa saboda haka su riƙa yin sharhi aikinsu shine yin saƙa a cikin iska da kuma kawo almarar gizo da ƙoƙi. ba juyin Juhal musulunci ba ne ya jawo abin da yake faruwa a yanzu wani abu ne na daban ya jawo shi shi ya sa hatta waɗanda suke da baƙar adawa da tsarin musulunci a iran kuma eh, wato 'yan ƙasa suke faɗin cewa yanzu lokaci ne na kara ƙasa ba lokaci ne na ɗaukar fansa ta siyasa ba wato sun aje saɓani na siyasa a gefe sun zo ana kare ƙasa da su daga hare-haren makiya na waje To su kansu kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar Isra'ila, kama wani shafi da ake kira plus 972 gaba gadi suke faɗin cewa akan wahami da mafarkin tsaye suka gina faɗan da suke yi da kuma sharhi na ƙyalƙyal banza akan Twitter. Mutane irin su Riza Pahlawi ba su da wata karɓuwa a cikin Iran, ba su kuma da wata madogara ko wani ƙarfi ko wani goyon baya. su ne isra'ilan ta mayar da su suka zama gwaraza a fagen yin sharhi da sanin abin da yake faruwa ba su fahimtar cewa wasu daga cikin mutanen iran ba su san tsarin da yake tafiyar da ƙasar tabbas amma suna ƙiyayya da yadda ƙasashen waje suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarsu da kuma kawo mata harin soja irin waɗannan mutanen za ka ji suna faɗin cewa ba su san tsarin da ke tafiyar da ƙasa amma a lokaci ɗaya sun san cewa duk abin da iran za ta yi a cikin gida take zartarwa da ɗaukar mataki ba daga waje ne ake mata shifta ba wato shugabanninta ba in kora ba ne har ila yau su waɗannan mutanen wato 'yan sahiyoniya da masu tunani irin nasu suna mance cewa Iran tana da ƙwarewa a fagen yaƙi saboda ta yi shekara takwas tana kallafaffen yaƙi da Saddam, ta kuma yaƙi a Siriya, ta kuma ga abin da ya faru da ƙasar Libya. To madogarar haramtaccen ƙasar Isra'ila domin kifar da tsarin musulunci ita ce Twitter da yawan masu bibiyar waɗannan shafukan. Shi kaɗai ne abin da suke nunawa cewa suna da shi. wanda kuma suke cewa za su yi amfani da shi domin wato sauya gwamnati amma fa a cikin shafukan intanet kaɗai. Waɗannan mutane suna da rashin sanin haƙiƙanin abin da yake faruwa a ƙasa a jamhuriyar musulunci ta Iran. To abin da ya rage wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila wanda take ci gaba da riƙo da shi dai shine shirinta da tsarinta da yake kan takarda wanda bai yi aiki ba a ƙasa suna kuma ci gaba da lissafin duna ita kuwa hukumar iran tana nan daram ba ta faɗi ba kamar yadda suka so fiye da haka ma al'ummar ƙasar sun sake haɗewa ne wuri ɗaya suka dunƙule. suna fuskantar abokan gaba na waje aika saƙo ta hanyar twitter ko a cikin sauran shafukan zumunta na al'umma ba zai iya sauya abin da yake haƙiƙa a ƙasa ba domin wannan ba kamai ba ne da ya wuce farfaganda wacce cikin sauƙi za a iya gane rashin dogaranta da gaskiya ba kuma za a iya sauya tsarin jamhuriyar musulunci ta iran ta hanyar aikewa da saƙonni ta twitter ba ko kuma sauran shafukan sada zumunta to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana takaitaccen lokaci. Kafin mu ƙarƙare mai ban kwana da ku muna gayyatar ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na bakwai na mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Da da Allah maɗaukakin sarki a wannan darasi za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Ya zuwa yanzu dai ku riga kun san cewa Muhammad Darmin sun riga sun kasance tare a wurin kwanan ɗalibai na Jami'ar Tehran, inda suke zama a ɗaki guda. To a yau dai Muhammad Darmin suna da aji ƙarfe takwas na safe. Yanzu kuma gashi ƙarfe bakwai ta yi, saboda haka suna gaggawa. Domin kuwa motar bas da ke ɗaukar su zuwa azuzuwansu da ke cikin jami'ar Tehran tana tafiya ne ƙarfe bakwai da rabi. Muhammad da Ramin kuma suna so su tafi ne a cikin wannan motar bas zuwa jami'ar. amma abokinsu Sa'idu yana da isasshen lokaci, domin kuwa ɓangaren da yake karatu a cikinsa yana kusa ne, kuma yana iya tafiya ƙasa ba tare da ya hau mota ba. Saboda haka sai a biyo mu, domin a san yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad daramin Ramin da kuma yadda darasansu suka kasance. To amma kafin a ji yadda tattaunawa taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi tare da fassara su a cikin harshen Hausa. صبح barka da safiya. ساعت اگوگو چند است؟ نوانی ساعت چند است؟ کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است کرپی بکوی نی آره ای بله نام دیر ƙurare Khaili sosai Khaili dirast ya ƙure sosai Emruz a yau sob da safe to kai dori da. kilos aji اتوبوس موتر بس با اتوبوس د موتر بس دانشگاه جامعه به دانشگاه زوا جامعه تو می روی کی ککی تپیه دانشکده ɓangaren da ake karatu a cikinsa. Nazdik Kusa Man miravam Ni ina zuwa. Piyade A ƙasa. Ham Hakanan. Pas kenan Ajalikon. kai hanzari otobus موتر بس هفت و نیم بکوی دربی حتما تبس خدا حافظ الله یکی به سلامت چکن قوش لپیه To yanzu kuma sai a saurara da kyau domin a ji yadda tattaunawar tasu ta kasance. صبح بخیر محمد صبح بخیر ساعت چند است؟ هفت ساعت هفت است؟ آره خیلی دیر است سلام صبح بخیر صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ بله ساعت هشت سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ نه دانشکده نزدیک است من پیاده می روم رامین تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟ نه من با اتوبوس به دانشگاه می روم من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم پس عجله کن اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. حتما خدا حافظ سعید خدا حافظ به سلامت To zuwa yanzu dai an ji yadda wannan tattaunawa ta kasance tsakaninsu duk da cewa dai tattaunawar ta ɗan yi tsawo, amma jimlolin da ke cikin wannan tattaunawa suna da sauƙi ƙwarai. saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. Sof Bekhair Muhammad Barka da asuba Muhammad. Sof Bekhair, sa’ad chand ast? Barka da safiya. Ƙarfe nawa ne? Haft. Bakwai. Sa’ad haft ast? Ƙarfe bakwai ne? Are, خیلی دیر است. ای کای یا قره قره سلام صبح بخیر سلام علیکم برکه د سایپیا صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ برکه د سایپیا یو کنا دا اجی نه د سایپی؟ بله ساعت هشت نعم قرپی تکوس سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ سعیدو کی د موتر بس زکه تفی زوا جامعه نه دانشکده نزدیک است من پیاده میروم اا وجن کراتونا کسنه نی قسا زان تفی رامین تو هم پیاده به دانشگاه میروی رامین کی کم ا قسا زکه تفی زوا جامعه نه من با اتوبوس به دانشگاه میروم a'a ni da motar bas zan tafi jami'a من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم. نیما د موتر بس زن تفی جامعه. پس عجله کن. اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. تو کی سوری موتر بس کرپی بکوی دربی تکی تفیه. حتما. خدا حافظ سعید. تبس. Allah ya kiyaye Sa'idu. Khuda Hafiz. Allah ya kiyaye. Be salamat. Cikin ƙoshin lafiya. Muhammadu da Ramin dai sun fita daga ɗaki a cikin gaggawa. sun kuma nufi wajen motar bas kenan domin tafiya jami'a. Sa'idu kuma yana ci gaba da shirinsa a tsanaki domin tafiya jami'a. To jama'a masu saurare shirin namu dai a nan ya kawo ƙarshe. To amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka je a cikin wannan tattaunawa. So Barka da safiya. Sa'at. agogo چند است نوانی ساعت چند است کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است کرپی بکوی نی آره ای بله نام دیر قراره خیلی سوسی خیلی دیر است یا قره سوسی امروز ایو صبح د تو کی داری کانادا کلاس اجی اتوبوس موتر بس با اتوبوس د موتر بس دانشگاه جامعه به دانشگاه زوا جامعه تو می روی کی ککی تپیه دانشکده ɓangaren da ake karatu a cikinsa. Nazdik Kusa Man miravam Ni ina zuwa. Piyade A ƙasa Ham Hakanan Pas Kenan Ajalikon Kai hanzari Otobus. موتر بس هفت و نیم بکوی دربی حتما تبس خدا حافظ الله یکی ای به سلامت چکن قوش لپیه صبح بخیر محمد برکه دا اصبه محمد صبح بخیر ساعت چند است؟ برکه دا سایپیه کرپی نوانی هفت بکوی ساعت هفت است؟ کرپی بکوی نی؟ آره خیلی دیر است ای کای یا کوری کوری سلام صبح بخیر سلام علیکم برکه د سایپیا صبح بخیر امروز صبح تو کلاس داری؟ برکه د سایپیا یو کنه دا د سایپی؟ بله ساعت هشت نعم کرپی تکوس سعید تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟ سعیدو کی د موتر بس زاک پی زوا جامعه نه دانشکده نزدیک است من پیاده میروم ا وجن کراتونا کسنه نی قسا زن تپی رامین تو هم پیاده به دانشگاه میروی رامین کی کم ا قسا زاک تفی زوا جامعه نه من با اتوبوس به دانشگاه میروم ا نی د موتر بس زن تفی جامعه من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم. نیمه د موتر بس زن تفی جامعه پس عجله کن. اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود. تو کی سوری موتر بس کرپی بکوی دربی تکی تفیه. حتما. خدا حافظ سعید. تبس. الله یکیه سعیدو. خدا حافظ الله ya kiyaye. به سلامت cikin ƙoshin lafiya. Ta jama'a masu haurare duka-duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammadu da Hajifur da haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. filin faɗakarwa. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa idan masu saurare suna tare da mu a makon da ya gabata mana tare da malam haruna abdulsalam mutumin jamhuriyar nijar da ke nazari a babbar cibiyar ilimi da ke birnin kum a nan jamhuriyar musulunci ta iran inda ke cikin yi mana bayani akan ma'anar ibada ko kuma bauta a cikin addinin musulunci da matsayinta kamar yadda ya tabbata a nasosi na Kur'ani da hadisan ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa sai lokaci mana halinsa a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. Thank you. a makon da ya gabata mala haruna abdulsalam ya bayyana mana cewa ayar Kur'ani mai tsarki ta yi bayani karara kan manufar halittar dan adam da aljan kuma manufar ita ce bautar allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kuma ya yi ishara da cewa wasu ayoyi masu albarka a cikin alkur'ani mai tsarki sun yi nuni da wasu manufofin na halittar ɗan adam a yau yana ɗauke da ci gaban bayaninsa kan mahimmancin ibada ga mutum da kuma abubuwan da suke tattare da ita na amfani ga shi ɗan adam. Dangane da muhimmancin ibada a cikin rayuwar musulmi kuma muna iya ganin cewa akwai nata'ij da daman gaske wanda aka bayyana wanda bawa zai iya samu wanda musulmi zai iya samu a ƙarƙashin inuwan bauta ma Allah subhanahu wa a ƙarƙashin inuwan ibada zan takaita bayyana wurare guda goma na farko ibada ita ce gaya wadda dalilinta Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane saboda haka ana iya ganin kenan babban hadafi ne wanda ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halitta saboda haka ya cancanta ya zamanto yana da babban matsayi a wurin musulmi kuma ya ga cewa ya yi ƙoƙarin haƙaƙa da wannan hadafi ɗin a cikin rayuwarsa na biyu ibada ita ce wasila na samar da yardan Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ibadan Allah subhanahu wata'ala za a samu yardan Allah subhanahu ta'ala za a kai ga yaƙini na uku ibada ita ce guzuri wadda ainihin watan bawa zai iya karfafa da ita a cikin hanyar biyya ga Allah subhanahu ta'ala na hudu ibada ita ce wadda aka umarni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita har ya zuwa ainihin watan rasuwansa kuma har ya zuwa ainihin watan yaƙini na biyar ainihin watan ibada ita ce mafi girman ainihin watan makamomi na halittu gaba ɗaya babu wani makami wanda yake sama ga ainihin watan ibada shi yasa Allah subhanahu ta'ala idan yana ambatan bayansa annabawansa yana kiran su da ma'anan abd subhanallazi asra bi abdihi na shida shagaltuwa da ibada yana daga cikin abubuwan da suke nisantar da mutum daga shaidan na bakwai ibada tana ba mutum ƙarfi wurin mukawama da kuma gwagwarmaya da jarabawowi da tsanance-tsanance cikin duniya ba makawa akwai jarabawowi daban-daban a cikin wannan rayuwa din akwai tsanance-tsanance daban-daban a cikin wannan rayuwa ɗin, wanda kowa ya sani amma wani hanya ne mutum zai bi domin ganin cewa ya yi maganinsu ya huskance su hanya guda ne shine zamanto mutum ya zamanto bawan Allah ya lizance ibada na takwas idan mutum ya zamanto bawan Allah managarci wannan yana gadar da asoshi zai kasance ana son shi a cikin jama'a na tara ibada ita ce wikaya ita ce ainihin watan abin da mutum zai yi amfani da ita kamar matsayin kariya daga dukkanin ainihin watan fitintunu wanda za su iya zowa a cikin wannan rayuwa ɗin na goma ibada tana daga cikin abubuwan da suke jan mutum ya zuwa ga ilimi idan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wataala natijan shi shine zai samu ilimi da Allah subhanahu wataala zai samu kusanci da Allah subhanahu wataala zai kai ga yaqini Alƙur'ani mai tsarki ya bayyana wa ɗan adam manufar halittarsa da cewa ita ce bautar allah maɗaukakin sarki duk da cewa amfanin hakan yana komawa zuwa ga shi bawan Allah ne kansa tare da wadatar Allah maɗaukakin sarki daga duk wani aikin ibada daga abin halittarsa. Malam Haruna ya bayyana mana cewa ibada da tsarkakken niyya tana jan ma'abucinta zuwa ga ilimi. To a ɗaya ɓangaren kuma ta wace irin gudunmuwa ce ilimi yake bayarwa a cikin lamarin ibada. Muna da ainihin watan bayanai wanda suka zo cikin hadisan masumai alaihi musalam wanda suka nuna wasu bangarori masu muhimmanci cikin abin da ya shafi al'amarin ibada wanda lalle lazim ne zamanto an yi mulahazan wannan janibi al misali akwai hadisi da ya zo min daga imamu rida salamullahi alaihi wanda yake nuna rawan da ainihin watan tafakkuhi neman ilimi yake takawa a cikin ibada watan ibada in dai ba tare da tafakkuhi da kuma ilimi to wannan ibada din ya kasance naqis imamu rida salamullahi alaihi yana nuna mana cewa awwalu ibadatillah ma'rifatuhu farkon ibadan Allah subhanahu wata'ala shine zamanto an san shi janibin ilimi kenan ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala tare da sanin shi wa aslu ma'rifatihi tauhidu hakanan sanin Allah subhanahu wata'ala shine kadaita Allah subhanahu wata'ala wannan mafhumin ya zo cikin riwayoyin Imam Ali salam wanda yake nunawa ala la khaira fi ibadatin laysa fiha tafaqquh a wasu hadisai kuma ala la khaira fi ibadatin la ilma fiha wani imam ali yake nuna cewa ibada ba tare da ainihin watan ilimi ba ba tare da tafaqquhi ba babu alkhairi a cikinsa saboda haka yana da muhimmanci zamanto an gwama ibada da ilimi da kuma tafaqquhi a cikin addini hakanan muna da nau'o'i ainihin watan na ibada ibada nau'i nau'i ya zo cikin hadisin da aka ruwaito ainihin watan daga Imam sadiq alayhi salam shigan shi ma rawaito daga Imam ali alayhi salam yana cewa al'ubudiyatu khamsatu ashiya ubudiyya ibada bautan Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa guda biyar ne khala'ul batan wa qira'atul qur'an wa qiyamul layl wa tadarru inda subh wal buka min khashyatillah wata zumunta mutum cikinsa ya wofinta daga haram cikinsa ya wofinta daga ainihin watan duk wani shubuha ya tsarkake cikinsa da shigar da abin da Allah subhanahu wa bai halitta masa ba da karatun alkur'ani da sallan dare hakanan kuma da iya zuwa ga Allah subhanahu wa a lokacin asuba hakanan kuka saboda tsoron Allah subhanahu wa waɗannan kenan muna iya ganin nau'o'i ne na ibada masu muhimmanci kuma dukkaninsu abubuwa ne wanda suke kusatar da ainihin watan mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hakanan daga cikinsu akwai hadisi shi ma wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nunawa an nazaru ilal alim ibada wan nazaru wan nazaru ila al-walidain bi ra'fatin ibada wan nazaru ila al-akh tawabbuhu fillah azza wa jalla ibada wanda ya nuna shi ma nau'o'in ibada kallon malami ibada ne ta malamin Allah subhanahu wa ta'ala mai iltizami da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kallo zuwa ga imami wanda yake adili shi ma ibada ne hakanan kallon iyaye da idon rahama da tausayi shi ma ibada ne hakanan kallon dan uwa zuwa ga dan uwansa yana son sa saboda Allah shi ma ibada ne wannan duk nau'o'in ibada ne wanda muke iya ganin kusan sun dun sun game janibin rayuwar mutum gaba ɗaya sawa'an alakan shi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ko kuma alaƙan shi tsakanin shi da mutane saboda haka wannan su ne mafi muhimmancin ainihin watan nau'o'in ibada da kuma ladubbansu da kuma ainihin watan muhimmancin su a cikin rayuwar musulmi ko shaka babu abubuwan da ake lissafawa a cikin ibada ko ɗauka so a matsayin ibada ga Allah maɗaukin sarki suna da yawa amma kuma hakan bai hana wasu daga cikinsu su zama su ne suka fi muhimmanci ba kamar dai yadda muka ji a cikin wannan hadisi na amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam idan Allah mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan shiri amma kafin wannan lokaci an bada shi kansa malam haruna da kasance tare da mu da kuma waɗanda suka haɗa mana sautin shirin nake muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kiɗe iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa muhammad rohbar shine mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. ما های بیدار ما قله های دشوار دریایی از تلاطم با صخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر زیر سطح ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردین تا گریه اش Hii ni